yau za mu tashi darasi na 142 a cikin karatunmu da muke yi a cikin aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai yau 30 ga watan rajab hijira ta 442 a wadda ta daidai da 13 ga watan uku shekara ta 2021 za mu tashi babi na 68 a cikin littafi na goma kitabul azan hadisi na 713 na'am amin amin قال المؤلف رحمه الله لا رغبة يهتم na'am yace babur rajuli ya'tammu bil imami wa ya'tammu an-nasu bil ma'mum babin cewa ar-rajul eh, namiji wato mutum anan shine ma'anar ar-rajul namiji wato mutum yana koyi da liman waya a can nasu bil ma'amum mutane kuma a cikin sallah su ma suna koyi da al wanda yake gaban su wato mamu yayin da ya zamanto <clears throat> cewar masallaci ne babba yadda waɗansu ba za su iya ganin liman ba to sai su limanci sai ya zamanto mamu Shi ne zai zamanto wanda za su rinka koyi da shi yayin da suke ganinsa wannan shi ma wannan far'i ne akan babin da ya gabata babu man asma annasa takbiran imam Babin wanda ya jiyar da mutane kabbaran liman to wanda ya jiyar da mutane kabbaran liman a gamamu ne to mutane za su koyi da shi tun da shi ne makasudin wanda ya jiyar da mutane kabbaran liman <clears throat> na'am ana ambata ana ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam itammu bi ku yi koyi da ni wal ya'tamma bikum man ba'dakum wanda yake bayan ku shi kuma ya koyi da ku wannan hadisi ne duk da bukhari ya ambace shi da abinda ake ce mata sigatu tamrir sigar da take kamar nuna a zahirinta kamar rauni ne ana ambato ana cewa wato kamar bata inganta ba alhali ko ba haka ba ne ba shine maqsudin bukhari ba almu'allaqat wajen bukhari takan zo da sigatu tamrid ko da sun inganta domin wannan juz'i ne na hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa daga hadisin abu sa'id bin al-khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يتي واتو النبي صلى الله عليه وسلم ya ga sahabbansa suna baya-baya wato ba sa gabatowa kusa da shi a cikin sahu sai su rinka tsayawa daga baya-baya sai ya ce taƙaddamu ku gabato ku yi gaba wa mu bi ku yi koyi da ni yayin da nake kuna ganin abin da nake a cikin sallah wal ma bikum man ku wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku sannan yayi gargadi ce waɗansu mutane ba za su gushe ba suna da baya da baya suna jinkiri har sai Allah ya jinkirtar da su har sai Allah ya jinkirtar da su aka jinkirtar da kai ko za ka samu rahamar shiga aljanna aka ce kai kana cikin 'yan baya-baya wajen shiga aljanna ai bayan ka riga ka gama kaɗewa da tsoro da tashin hankali saboda haka duk abin saboda haka ake son gabata walaƙad alimnal mustaqdimina minkum walaƙad alimnal musta'firin mun san masu neman su zamanto su ne 'yan gaba-gaba kuma mun san waɗanda suke neman su zamanto daga baya-baya to wannan shine asali kun ga akan wannan imamul bukhari ya kawo shi don ya nuna cewa mamu shi ma in ake koyi da shi kamar tamkar an yi koyi da liman ne tamkar an yi koyi da liman ne na'am na'am na'am na'am imam al-bukhari ya ce haddathana qutaybah bin sa'id qutaybah bin sa'id al-baghlani asalinsa sa dan khurasan ne wanda yaje ya zauna a misra qala haddathana abu muawiya shine muhammad ibn khazim ad-darir an al-a'mash sulaiman ibn mahran an ibrahim faqih al-kufa ibrahim ibn yazid an-nakhai an al-aswad al-aswad ibn yazid an-nakhai an aisha daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha qalat tace lamma kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyin ciwo a bilal sai bilal ya zo masa yu'zinuhu bis sala dan ya sanar da shi wato zuwa sallah faqal sai ya ce muru ababakrin an yusalli bin nas ku umarci abubakar yayi mutane sallah faqultu ya rasulullah inna abubakar inna ababakrin rajulun asib sai nace ya rasulullah abubakar mutum ne wato mai yawan kuka a cikin sal mai yawan kuka wato mai raunin zuciya mai taushin zuciya afwan ba rauni ba mai taushin zuciya wa innahu mata ma ya qum maqamaka la yusmi'u an domin shi kuma shi hakika idan ya tsaya a makaminka ba zai iya ba zai iya jiyar da mutane ba falau amarta umar da zaka umarci umar faqala muru ababakr yusalli bin nas sai ya sake cewa ku umarci abubakar ya yi ma mutane sallah faƙultu li hafsa aisha ta ce sai na ce ma hafsa ƙuli lahu inna ababakarin rajulun asib ce ne masa shi fa abubakar mutum ne wanda yake mai yawan kuka mai taushin zuciya wa innahu mata ya kun makamaka la yusmi'un nas kuma shi idan ya tsaya a makamin ka ba zai jiyar da mutane ba falau amarta umar da dai zaka umar da zaka umarci umar qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kunna la antunna sawahibu yusuf ku dai ku ne wato matan nan wanda suka yi kissa da annabi yusuf muru ababakar an yi salliya bin nas ku umarci abubakar ya ma mutane sallah to tun ya faɗa sau uku shikenan walamma dakhala fi sala yayin da abubakar ya shiga sallah wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sauki a jikinsa faƙama yuhada bainar rajulain sai ya tashi ana jansa tsakanin mutane biyu wa rijilahu ya hutsani fil ard kafafunsa suna jan ƙasa hatta dakhala al masjid har sai da ya shigo masallaci falamma sami'a Abu hissahu yayin da Abubakar radiyallahu anhu ya ji motsin sa zahaba Abubakar ya ta'akhkhar sai Abubakar ya kama komawa da baya fa auma ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi sallam. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ima'i ya masa ishara wato ya nuna masa da hannunsa kan ya tsaya a inda yake fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo hatta jalasa an yasari Abi Bakr har ya zauna a hagun Abu Bakr fa kana Abu Bakr yusalli qa'ima Abu Bakr ya kasance yana sallah a tsaye wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'ida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana sallah a zaune ya fasadi abubakarin bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana koyi da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su muqtaduna bi salati abubakrin radiyallahu anhu mutane kuma suna koyi da sallar abubakar radiyallahu anhu to kun ga wannan shine shine dalili akan tarjama cewa fakana abubakarin. yaktadi abubakar bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna koyi da sallar abubakar don ba sa jin sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda raunin rashin lafiya amma suna jin sautin abubakar wanda ya ɗaukaka muryarsa yana jiyar da su saboda haka suna koyi da shi a cikin sallah to wannan ya nuna ingancin koyi da mamu sawa'un mamun a cikin masallaci yake ko a wajen masallaci yake idan dai za ka ji shi to za ka iya koyi da shi kamar ka yi koyi da liman ne tunda shi kansa yana koyi da liman ne ko yana koyi da wani mamu wa haka za ya tasalsal liman mamu na farko suna koyi da liman masu jinsa kamar yadda abubakar yake jin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba sa jin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa jin liman ba sa ganin sa suna koyi da mamun da yake jinsa yake ganin sa sannan waɗanda suke bayan su suna koyi da waɗanda suke gaban su to shi yasa ne ma akwai matsala idan mutum ya zo masallaci sai a liman ya dago daga ruku'u amma kafin bayan liman ya riga ya dago daga ruku'u mamu ba su riga sun dago ba ya zo ya samu mamu gabansa ba suna cikin ruku'u sai koyi da su ya ruku'u to ya samu raka'a ko bai samu raka'a ba eh bayan fa ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida in ya ji liman bai samu ba to wannan ita ce matsala filafiya da amiru sha'abi ɗaya daga cikin fukaha na kufa ya ce idan dai ya samu mamu a ruku'u ya riske su a cikin ruku'u to ya samu raka'a ko da liman ya riga ya ɗago ko da liman ya riga ya dago amma gaskiya za a ɗauki wannan riwayar ne ta amiru sha'abi a kan cewar bai ji liman ɗin ba idan bai ji liman ba cewa ya ɗago daga sallah sai ya zo ya samu mamu ba su ɗago daga ruku'u ba bai ɗago kai daga ruku'u ba amma mamu ba su ɗago shi liman ya riga ya ɗago amma mamu da suke gaba a sahun baya suna nan suna ruku'u sai ya zo shi ma ya faɗa ya ruku'u sai daga baya ya gane cewa ai fa liman fatani ya riga ya dago daga ruku to sai a ɗauki maganar sha'abi akan wannan cewa bai ji liman ba amma in ya ji liman cewa ya riga ya ce sami Allahu liman hamida ai shi kenan bai same shi a cikin ruku ba to wannan tana ɗaya daga cikin suwar ɗin koyi da mamu kamar yadda muka ambata a darasin makon da ya wuce cewa suwar ɗin guda hudu ne surar farko kana jin liman sura ta biyu ba ka jin liman amma kana jin mamu sura ta uku kana ganin liman sura ta hudu ba ka ganin liman amma kana ganin mamu wannan su ne halat ɗin guda hudu akwai wanda zai iya samun dukkan halat ɗin kamar wanda yake kusa da sahun farko yana jin liman yana jin mamu su ma da suke kabbara watakila idan akwai zakara yana ganin liman kuma yana ganin mamu to amma wanda duk ya sami ɗaya daga cikin wannan ko da bai same su guda hudun a haɗa ba to sallarsa ta inganta sallarsa ta inganta a wajen malik shine har muke batun wanda muka ce sallarsa mamu bata inganta ba amma sallarsa liman ko shi shi kaɗai ta inganta muka ce ma wal asam ko daga cikin wato kacici kacicin fukaha da suke makaho kuma wanda yake baya makaho kurma shi zai iya sallah shi kaɗai ta inganta ko ya sallah matsayin liman ta inganta amma ba zai iya sallah mamu ba domin duk waɗannan sufarufin guda hudu ba za su samu a gare shi ba to idan waɗannan za su samu a gare shi to meye hukuncin wanda ya sallah a gida da yake kusa da masallaci wanda zai iya jin liman ko zai iya hango liman ko mamu ta taga ko ta kofa ya sallah a cikin gida bai shigo bai zo masallaci ba amma ya samu ɗaya daga cikin waɗannan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan maliki ya cewa suka yi in dai ka samu ɗaya daga cikin waɗannan sallar ka ta yi ya wani nasi to shi farid ne mun farid ne shi da jama'a suka yi jama'a a gida in babu aula ne la salata liman farijin khalqa sabka kuka wata matsala ce daban za ta zo a wajen malik sallarsa ta yi ya ce akwai gida na na umar ibn al-khattab a jihar kibla ta masallaci a mudawwana malik ya faɗa ce suna sallah da sallar liman daga cikin gida don suna ji Eh? mutane mutane ya yace ahlul bai ba mata ba na mata ya zo daga hadisin Anas hmm? suna yin sallah a nan wajen kuma kun san akan wannan ne haka dalika kuma daga cikin asalin da suka kafa hujja da shi shi shine hadisin Aba ibn abi rabah cewa akwai rumfuna a kewaye da masallaci na harami suna sallah a cikin rumfunan saboda suna ganin liman ko da ba sa jin muryarsa amma suna ganinsa kuma suna ganin mamu da suke gabansu aka ce da aka yi masa inkari sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi ruwan sama sai ya ce kowa ya salla a cikin masaukinsa a cikin rumfarsa a cikin wato abin nan sa, a cikin sa. kowa ya salla a cikin bukkarsa to kuma sun yi salla a cikin bukkar nan jam'i suka yi ba kowa ne ya sallah ba wannan salatin ah, hadisin sallu fi rihalikum ibn rajab ya kawo shi a cikin sharhinsa wato suka yi sallah jami'i alhali suna cikin kowa yana kowa yana cikin ah, bukkarsa jami'i jami'i a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa <laughs> amma hadisin mursal ne mursal ne a ba ibn abi rabah shi yasa ibn rajab ma da ya kawo wannan yace wa hadha gharibun jiddan to wannan eh, shine ɗaya daga ciki ba a kiyasin halin ikhtiyar da halin larura amma wannan dai shine a cikin furu'in mazhabar malik eh, kamar yanda yazo a cikin muhtasar inda ya maganar al-musammi yace wajaza tida'un bihi eh, waqtida'un biman fidda waqtida'un biman fiddar aw kama qala ya halatta ai koyi da zakara haka zalika ya halatta wanda yake cikin gida shi ma ya koyi da liman da yake cikin masallaci to dalilinsa ne wannan asar din na Umar wanda Malik ya ambace shi a cikin almudawana to amma wani yana daga cikin mufradat in Malikiya duk sauran mazahib ba su goyi bayan Malik a nan ba Shafi'iyya sun ce dole sai an sami ittisalis sufuf to shine hadisin ku da kuke shine hadisin da kuke kawa la salata liman faridin khalfas saf sai sahu ya sadu sai sahu ya sadu kuma wannan shine aula idan mutum ya tsaya ya duba halin sallar na sallar farilla da aka ce samun ladanta shine mutum ya alwala tun daga gida ya fito yana wannan takin da yake yi zuwa masallaci ana rubuta masa lada ana kankare masa zunubai ana ɗaukaka darajarsa duk wannan shine ya taru ya mayar da sallar jam'i abinda ta zama amma da mutum zai yi alwala ya zamansa a gida bai taso ya taho ba ina duk waɗannan abubuwan fita ya zamanto ba abin da yake fitar da shi daga gida cikin zafi ko sanyi sai sallah kawai yana taku yana tafiya da sakina da waƙar kamar yadda aka faɗa ya zo masallaci ya saurari zuwan liman sannan ya zo ya shiga cikin sau tare da musulmi duk ina wannan idan ya zauna ya yi sallah a gida ko da sallarsa ta su ta inganta to amma maganar ba maganar falala ba ce maganar falala gare ya zo masallaci maganar inganci ce idan ya yi a haka sallar ta inganta ko bata inganta ba su malikiya zahiri suka duba cewa tun da annar sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi kuma ya ce taqaddamu fa atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum ku zo ku koyi da ni a sallah wanda suke bayan ku su koyi da ku Ka ya nuna ingancin liman ingancin ai koyi da liman da inganci ai koyi da mamu to wanda duk ya ji liman ko ya ji mamu ko ya ga liman ko ya ji ko ya ko ya ga mamu yayi koyi da liman ko bai koyi da liman ba yayi koyi da shi akan haka suka ce da mutun zasu sahu saho a cikin sallah tsakaninsa shi kuma da su akwai korama tana wucewa shi kuma yana can gaɓar gabar koramar sai sallah anan amma yana ganin su suka ce sallarsa ta yi sallarsa ta yi domin sun zuba wannan zahirin wannan lafazi to kuma wani lokaci hali yakan zo irin wannan hali yakan zo irin wannan yanzu kaga kamar waɗanda suke waɗanda suke sallah a makka a wannan gidajen na kewayen makka ko a cikin hilton ko darut tauhid ko kuma a cikin makka towers ɗin nan wa'annan towers ɗin gashi masallaci ake yi inda za ga mutane suna salla musamman cikin azumi lokacin da turmutsutsu yake yawa a cikin harami da in ma ka fito din ba lalle ka samu shiga cikin haramin ba ba lalle ka samu shiga cikin haramin ba watakila ko a farfajiyar haramin ma ba za ka samu ba sai ga an buɗe wajen mutane suna ta sallah kuma a wannan shu'unul haramai waɗanda suke kula da haramin makka da madina suka yi fatawa akan cewa sallah a nan wajen ta halatta to haka babu abin da zai yi babu madogarar su akan wannan illa mazhabar malik malik shine suka tafi akan haka to amma yanzu idan mutum ba zai ga liman ba ba zai ga mamu ba ba zai ji liman ba ba zai ji mamu ba amma zai ji loudspeaker zai ji loudspeaker eh in aka dauke wuta fa musamman a Najeriya in aka ɗauke wuta da sai ana neman su malam magaji su je su tada janareta ana yawo ana neman su ba kamar yanzu ka ga kamar janaratan masallacin madina masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan wuta suna da janaretar manya-manya manya-manya guda shida gagga sosai wanda idan aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta sakan biyu ne janareta ya tashi sakan biyu janareta ya tashi saboda haka ko idan da liman zai yi kabbara yana sujada yana dagowa daga sujada yana cewa Allahu akbar kafin ya gama an kunna wuta in ta dauke daga farko ba a ji Allahu din ba za a ji akbar <laughs> to idan irin wannan ne za a iya koyi da liman za a iya koyi da ko ba za a iya ba za a iya saboda ka'idan shine sihhatul iktida ingancin iktida'i to sai matsala idan nan kun ga an tabbatar da koyi da mamu to idan aka samu la in aka samu zakara wanda shi ba mamu bane yana yawa mutane zakara ko kuma wani a'a'e eh, shi ba mamu bane yana yawa mutane zakara in an yi kabbara ya ce Allahu akbar shi baya sallah yana zaune kamar yadda 'yan iran suke yi 'yan shi'a 'yan iran haka suke yi za a ga wani mutum yana zaune na aka yi kabbara ya ce allahu akbar takbiratul ihram allahu akbar ruku allahu akbar alhamdulillah an ɗago kenan daga ruku allahu akbar sujud in za a ɗago kuma allahu akbar bi haulillah wai za a tafi ta sabuwar raka, to kaga shi mamu ba ma mu bane liman ne to yaya wanda ya koyi da wannan eh tore ta daga cikin furo tana daga cikin masail na masail na fiqhu da malaman maliki alwan sharisi wanda ya kawo su shin shi almusammi zakara wakilin liman ne na'ibin liman ne ko kuma mai sanarwa ne da aikin liman eh to idan mai sanarwa ne yaro zai iya yi kuma a koyi da shi duk da a malikiya sallar farilla ba a koyi da yaro amma in kunce ce mai sanarwa ne to yaro ma za a iya koyi da shi mace za ta iya zakara ita ma a koyi da ita sai dai kuma sautin ta al'aura ce amma dai sun kawo daga cikin furo din nasu haka zalika wanda ba shi da alwala shi ma za a iya koyi da shi kai kafiri ma suka ce in ya rinka mutane Allahu akbar yana faɗa shi ma sai a yi koyi da shi tun da shi ba mai sallah ne mai sanarwa ne mai sanarwa ba sharadi ne zamanto ya cika ya sami sharaɗan limanci ba amma wanda ya ce musammi zakara wakili ne na'ibi na liman to dole sai siffar liman ta tabbata a gare shi ba zai zamanto yaro ba a wajen a masabar malikiya da ba a koyi da yaro a sallar farilla ba zai zamanto mace ba ba zai zamanto mara alwala ba ba zai to ba wanda ba musulmi ba dole sai ya samu cikakkun sifofin wanda yake mai iya yin limanci to ne ne mafi rinjaye na'am na'am eh eh to 'yan bayan ku koyi da ku ba za a iya kiyasin wanda yake shi ba dan bayan bane amma abin da dan ba akwai sifa jami'a da ta hada su da dan bayan shine ya san abin da liman yake yi kuma yana sanar da wani tunda su ma da suke kenan ko sun san abin da liman su yake yi saboda haka ce koyi da liman su sanar da na bayan su eh to ni dai ba zan yi muku fatawa ba akan wannan matsala ce alhamdulillah ba mu da ita anan alhamdulahi ba mu da ita amma takan zo amma kan zo ana yi kwarai da gaske yanzu wani lokaci a sallar juma'a a sallar juma'a ana cikin sallah akwai waɗansu wanda yake su sun riga sun yi sallarsu sun zo wucewa ta nan wajen sai su ji an ce kai jama'a an fa yi sallama hmm? su ba san an yi sallama ba kai jama'a an fa yi sallama shi ko ba sallar yake ba ya zo wucewa ne ko kuma ya ce jama'a an fayi ruku'u ko an dago ana irin wannan a'a ni na maganar musamman ne zakara sai a gaya masa to ka gani to kaga ita ce wannan matsalar yanzu in kace ba za a yi wannan in kace ba a wannan to kaga duk waɗannan sallolin su ka su in kuma kace za a yi to menene hujjarka zahirin hadisi baya tare da kai amma zaka iya za mu iya cewa kiyasi na almamu akan me akan wanda yake a kiyasi shine jiyarwar akan mamu tunda menene yasa za a yi kiyasi menene alwasful jami' a tsakaninsu alwasful jami' a tsakaninsu shine wato imkaniyatul iqtida yiwuwar koyi da shi kamar yadda za ka iya koyi da mamu shi ma mai sanar da kai za ka iya koyi da shi tun da akwai bambanci tsakanin liman da mamu aiko amma duk alwasful jami a su a hadisin shi ne fi hatin ikhtida ingancin koyi shi yasa aka ce itammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum tare da cewa liman ba za mamu ba za yi kiyasinsa akan liman ba amma saboda alwasful jami sifar da ta hada su da suka yi kama da juna shine kowanne daga cikinsu za a iya yin koyi da shi don haka duk wanda za a iya koyi da shi wajen sanin ayyukan sallah ko da ba a cikin sallar yake ba to za a iya a wannan zai zamanto mai sanarwa kan ai sallah sai ai koyi da shi kaga wannan kuma zai zamanto ruksa ne ga masu sallah a kasuwa haka zalika ga masu sallar juma'a da suke shiga cikin irin wannan almuhim far'i ne a matabar a matabar malik a rahmatullahi alaihi a wanda yake da alaka da da wannan na'am na'am yace babun hal ya'khudhu al-imamu idha shakka bi qawli an-nas babi shin liman zai kama maganar mutane idan yayi shakka zai yi aiki da maganar mutane idan liman ya yi shakka a cikin sallah to zai iya yin aiki da maganar da mutane suka gaya masa tunda mai zai yi wannan in ya koyi da maganar mutane ya koma mamu kenan ko al'asul ne a bishi sai ya shakka sai mamu ɗinsa suka gaya masa ai raka a biyu kai ba hudu ba idan ya karɓi in ya karɓi maganarsu ya koma ya zama to mamu su ne limaman eh ya karbi gyara ya koyi da su sun gaya masa ya karba ba shine koyi din ba a koyi ne ko ba koyi ba a ah, to shine abin da nake faɗa zai yi za a yi haka haka zai yi to shine hadisin da zai kawo makaranta karanta Abdullahi bin Maslamat al-Qanabi daga Malik daga malik ibn anas al-imam daga ayyub ibn abi tamima as-sahtiyani wannan yana daga cikin hadisan da malik ya ruwaito daga malaman ba yan garin su ba yawanci duk malaman malik yan garin sa ne yan madina saboda shi bai tafi wani waje neman ilimi ba yana nan madina sai dai shi a zo wajen sa to sai ayyub wanda yake ba dan garin su ba ya riwayar hadisi daga gare shi shi ko ba wani abu ne ya sanya shi haka ba saboda tasi saboda sansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ambaci annar sallallahu alaihi wasallam idan ya rinka kuka mutane har sai sun ji tausayinsa wannan halin ya sa malik yake karban hadisansa amma malik ba ruwansa da malaman da ba 'yan madina ba na'am daga muhammad ibn sirin daga abi huraira cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallamar sallah daga raka'a biyu sai ya dul yadain wani daga cikin sahabbai ne hannuwansa sun kasance masu tsawo shi sa ake ce masa dul yadain laqabi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale a masa wannan laqabin tunda ya zamanto mashuri a cikinsa kuma ba ana fadar sa da niyyar aibata shi ba ne amma in da niyar aibatawa ne ba a yi ma mutum lakabi da kalma da za ta zamanto ta aibatawa na'am shin sallah ta takaita ne wato ta zamanto gajeriya ne ko ku manta ne ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zulwadeni ya faɗi gaskiya sai mutane suka ce na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya yi sallar waɗansu rako'i guda biyu sannan ya yi sallama sannan ya yi kabbara sai ya yi sujada kwatankwacin sujadarsa a akwal ko wanda ma tafi haka tsawo wato sujudu sahau to kun ga a cikin wannan hadisin menene shahid ya karɓi maganar mutane a cikin sallah domin ya yi shakka ya yi shakka cewa sallar raka'a biyu yayi ko raka'a hudu yayi saboda haka da aka zo da zuliyadeni ya yi magana ya tabbatar kuma mutane suka gaya masa sai ya cika sallah raka a biyu sannan ya yi sallama sannan ya yi sujudu sahu sannan ya yi sujada ba'adi na'am abul walid at-tayalisi shubata ibn al-hajjaj daga sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf mutum yana rawi yana riwaya daga babbansa mm, sa'ad ibn ibrahim dan dan uwan abu salama ne ibrahim ibn abdurrahman ibn au shi kuma abu salama ibn abdurrahman ibn au na'am daga abu hurairata ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar a zahar raka a biyu sai aka ce masa raka a biyu kai sallah sai ya yi sallar raka'a sai ya sallaci raka'a biyu sannan ya yi sallama sannan ya yi sujada sujada guda biyu ita ce sujadar ba'adi to kun ga duk a wannan annar sallallahu alaihi wasallam ya yi ruko da maganan mutane yayin da ya zamanto ya yi shakka a cikin sallarsa yayin da ya zamanto ya yi wato ya yi mantuwa a cikin sallarsa a wadda hadisin ibn mas'ud har cewa yi inna ma ana bashar an sa kamatar sau fa idan nasitu fa zakiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa don haka idan na manta ku tunatar da ni wannan kuma Allah maɗaukacin sarki shine ne zai kyale mantuwa ta same shi bisa sifarsa ta bashariya domin wannan mantuwar saboda ta zamanto maslaha ga shari'a tunda Allah maɗaukacin sarki da ya tashi aiko annabawa ya aiko mutane ne ba mala'iku ba wanda suke da hal wanda mutane za su shiga irin halinsu sai su koyi da abin da suke inda ba don wannan ba kaga ba za a san yadda ake yi ba watakila wani idan irin haka ta same shi watakila sai ya kwana bai bauchi bai yana ta kuka cewa ya shiga sallah ya yi kuskure yana ganin kamar ba shi da imani amma da ya zamanto abin ya zo ya faru ga annar sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya ba mu mutum nutsuwa akan cewa wannan yana daga cikin wato sifar dan adam da bai kamata wannan ya zamanto abin damuwa ba to a shahid anan shine dan liman ya yi ruko da maganar mutane yayin da ya shakka wannan bai nuna ya fita daga sifarsa ta limanci ba ya koma ya mayar da su sune limaman shi kuma shi ne mamu tunda hukuncin akan idan ya shakka ne to don haka idan ma idan liman ya shakka to malamai sun yi saɓani a matsabar malik rahmatullahi alai idan liman ya shakka a cikin sallah a kan adadin raka'a nawa ne sai sallama yana ba shi da yaƙini to sai aka gaya masa to idan aka gaya masa zai aiki da labarin adalai guda biyu in dai adalai guda biyu ne suka gaya masa sai ya aiki da maganarsa amma an adali ne guda ɗaya kawai ya gaya masa to baya lizimtarsa ya yi aiki da abin da yake saɓanin haka kuma ko da idan yana da yaƙini cewa shi bai yi kuskure ba to ba zai aiki da maganarsu ba su kuma wanda duk yake da yaƙini cewa liman ya yi kuskure sai su kyale liman su je su cika sallarsu wanda duk ya bi liman bayan yana da ne a kan cewar sallah ba ta cika ba ya sallama tare da shi ya ƙi cikawa to sallarsa ta ɓaci haka shi ma liman yana da ne cewa sallah ta cika sai ya bi maganar mamu suka yi ya bi su akan wannan to shi ma sallarsa ta ɓaci haka zalika liman idan yana limanci sai ya zo a raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙe sai aka ce masa subhanallah subhanallah to a nan wajen aika ga shakka ya yi kuskure zai yi aiki da maganarsu ko ba zai aiki da maganarsu ba haka zai aiki da maganarsu kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn buhaina to saboda haka wannan ba zai mai da shi ya zamanto ya koma mamu ba ko kuma liman yana shakka shin a raka'a ta uku yake ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu a raka'a ta uku yake ko a raka'a ta hudu sai da sai ya tashi zai yi bina'i akan yaqini zai gina akan yaqini domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi falyabni ala al-yaqin thumma liyasjud sajdatayn ba'da as-salam idan mutum yayi shakka akan sallarsa to yayi gini akan abin da yake yaƙini yana shakka raka'a ta uku ce ko ta hudu me ya yaƙini a nan ta uku ita ce tabbas to ya gina akan yaƙini to dai tashi ginawa akan yaƙinin nan ya miƙe zai tafi raka'a ta uku shi ya ɗauka raka'a ya shi ne zai gina akan yaƙini sai suka ce masa subhanallah subhanallah hmm? to kaga zai dawo ne ya zauna ko in ya dawo kuma tun da sahun ya riga ya faru zai yi sujada to amma a ɗauka cewar shakka yake yi ko a ta uku yake ko a ta hudu sai ya gina akan yaƙini sai ya miƙe zuwa ta uku sai ya ji gun ba a ce subhanallah ba sai ce a yawwa a ce a ta ukun nake eh to idan haka ta faru zai aiki da wannan hadisin na Ibnu mas'ud ne ya yi sujada sahu ko ka tunda ya tabbatar da cewa mutane ba su ce masa subhanallah ba wannan shakka tasa ta kau da yaƙinin da mutane suka bashi sai ya zamanto hali a hudun imam bi kaulin na eh to ya ko za a yi da hadisin ibn mas'ud ya tabbatar to sai a ɗauki hadisin ibn mas'ud akan wanda yake sallah shi kadai kenan akan wanda yake sallah shi kadai amma idan har ya samu mutane suka yi masa masa tasbihi ba ya nuna akan daidai yake to yayi aiki da yaqinin su kenan wannan ya shi yaqini da abin da mutane suka ce saboda haka ya akhudhu bi qawlin nas anan wajen a akan wannan <coughs> haka ne na wannan shine <coughs> na'am na'am duk hadisi ɗaya ne hadisin abi huraira ne na kissar zuliyadain dukkaninsu hadisi ne guda ɗaya Abi huraira yana da ruwa da suka ruwaito hadisin daga wajensa da ibn sirin da shi abu salama kamar yadda muka gani da sa'id ibn musayyib hadisin zai maimaitu gare mu in muka zo cikin abu abu sujudi sahwi na'am babin idan liman yayi kuka a cikin sallah wato idan liman yayi kuka a cikin sallah sallar sa za ta baci ko ba za ta baci ba sallar sa za ta baci ko ba za ta baci ba saboda kuka watakila kukan zai iya zamantowa da harafi ita kuma sallah an ce kabbara ce da zikiri da karatun alkur'ani hmm? ba a san wani abu daga cikin zancen mutane to idan ku mutum a cikin sallah ya fitar da haruffa na kuka yana kuka yana gunji to nan sallar za ta ɓaci ko ba za ta ɓaci ba hmm? ba za ta ɓaci ba to shi dai imamul bukhari ya kawo matsalar bai yanke da hukunci ba akwai saɓani akan malamai akwai wanda suka ce idan ya fitar da harafi guda biyu sallarsa ta ɓaci akwai wanda suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba mutlakan akwai waɗanda kuma suka ce idan kukan da yake yi wato don tunawa da wuta ne da kuma tsoro daga azabar Allah to wannan babu komai amma idan kukan da yake yi don jin wani abu da ya kubce masa ne na sha'anin duniya to suka ce wannan sai sallar sai ta faɗi amma wannan gari ga mutum zai sallah a cikin sallah yana cikin wani almuhim malamai waɗansu mutane sukan faɗa wannan na'am abdullahi ibn shaddad ya ce shi ne abdullahi ibn shaddad ibn al-had tabi'in kabir lahu ru'ya wa li abihi su'ba ya ga annab sallallahu alaihi wasallam amma tabi'i ne tunda bai yi riwaya daga gare shi ba bai ji ba daga gare shi amma mahaifinsa shi shaddad ibn al-had sahabi ne na ji shiɗewar umar da kuka wa ana fi akhirar sufuf alhali ina can ƙarshen sahu yana karanta innama ashku basti wa huzni ilallah wato a cikin surat yusuf kamar hadisin yadda ya zo kamar yadda. a hadisin ibn rajab ya ambace shi a cewa amma ta riwayar abu rafi ya ce wata ran ina tare da umar a sallah asuba yana karanta surat da ake ambatan annabi yusuf wato suratu yusuf wa ana fi akhiri sufufin rijal ina karshen sahun maza mimma yalin nisa wanda daga shi sai sahun mata kun san ba abin da yake ba garu da ya raba maza da mata a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin khulafa'ur rashidi tare suke a masallaci shi yasa ne ba a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharrin sahu na baya saboda yayi gab mata su kuma mata sharrin sahu nasu na gaba saboda sun yi dab da maza ana so mata su rinka da baya da baya to mm, amma za dai mu zo wannan matsalar insha Allah daga baya to yace yana can baya sai <clears throat> fakana jahiran jahiral qira'a ya kasance wato mai ɗaukaka murya ne wajen karatu falamma marra bi hadhihi aya da ya wuce da ya karanta wannan ayar inna ma ashku bathi wa huzni ila ni ina kai wato ina kai karar bakin ciki na wato bacin raina da bakin ciki na zuwa ga Allah wato zafin rashin annabi Yusuf da kuma kaninsa yanzu gashi da yayi yace fa baka sai sayyidina Umar yayi kuka hatta kafa a qira'atuhu har da karatun nasa ma ya yanke ya kasa ci gaba da karatu wasu na sami'tu nashijahu naji shibe wasa ne yadda za ka ji murya a a nishi yana tasowa wato eh, eh, shi ne da ai shiɗewa ba haka ake cewa ba mutum ya shiɗe a cikin kuka shi shine shesheka to ni ban san wannan hausar ba mu da hausar da muka sani muna yara shiɗewa a wajen kuka ana shiɗewa inda za ka ji mutum yana wanda in ya gama wannan sai ka je na ta ajiyar murya in yayi to shine Ya yace nashijul baki idza ghassa bil buka idan ya shaƙe saboda kuka hmm? idan muryarsa wato idan ya shaƙe shine ai shidewar ake cewa din kenan daukewar numfashi saboda kuka fi halqihi min ghairi intihab a cikin a cikin shi a abin nan yake a makogaran sa yake da a makogaran sa zaka ji wato ya makure saboda kuka din na'am na'am isma'il ibn abi uwais ne mali yace haddathana malik ibn anas daga hisham ibn urwa daga babansa shine urwa ibn zubair daga gwaggonsa aisha ummul mu'minin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a cikin rashin lafiyarsa ku umarci abubakar ya ma mutane sallah aisha ta ce sai na ce abubakar in shi abubakar idan ya tsaya a matsayinka ba zai jiyar da mutane ba saboda kuka don haka ka umarci umar ya yi sallah sai ya ce ku umarci abubakar ya yi ma mutane sallah sai aisha ta ce ma hafsa ki ce masa lallai shi fa abubakar idan ya tsaya a makamunka ba zai ji yadda mutane ba saboda kuka don haka ka umarci umar ya yi ma mutane sallah sai hafsa ta aikata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma wato yi mun shiru ku nan ku ne wato waɗannan matan da suke suka zo a kissar annabi Yusuf ku umarci Abubakar ma mutane sallah sai Hafsa ta ce ma Aisha ni dai ban zaman zan taɓa samun alheri daga wajen ki ba wato ta ziga ta ta je ta ita ta kwana a ciki Eh. to a shahid a nan shi ne lam yusmi'in nasa minal buka ba zai jiyar da mutane ba saboda kuka hmm. wato yin kuka to shi kuka a cikin sallah yana daga cikin sifofin da Allah maɗaukacin sarki ya ba a cikin alkur'ani idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya in aka karanta musu ayoyin Allah ar-rahman sai su fadi suna masu sujada suna kuka haka kuma آه، آه، إن الذين عند هاتكما آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأبقان السجدة آه، ويقولون إن ويقرون للأبقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقرون للأبقان يبكون ويزيدهم خشوعا سنا فاتا واسكتي أكن حقوقنسو سنا كوكا كمون نيك آرامسو الخشوع وتوكن كندكي shine aka ruwaito a wannan hadisin na'am hadisin abdullahi ne abdullahi bin mas'ud cewa in ta tahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli na tike wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wali sadrihi azizun ka azizil mirja kirjinsa yana tafarfasa yana wato zabalbala kamar irin zabalbalar tukunyar karfe yayin da ruwa yake tabalbala wato zabalbala da tafasa a ciki wato yadda kirjinsa yake kukan a zuciyar yadda take numfashi a cikin kirjin haka zalika wannan ya zama wannan sifa ne wanda yake abin so don haka a ce ma sallah tana ɓaci saboda kuka wannan babu wani hujja akan wannan kauli ne wanda yake zai shi yasa alqaulus sahih wanda a shafi'iya suka tafi a kai shine cewa kuka a cikin sallah baya bata ta mutlaqan haka zalika Ibn abi dunya ya ruwaito da isnadinsa daga alqasim Ibn muhammad Ibn abubakar siddiq wato dan aisha dan ɗan uwanta ɗan muhammad yace kuntu gadauti yawman na tafi da safe nayi jijjidi da safe wata ran sai na jefe ga aisha tana tsaye tana nafila wato tana sallah tana kuka tana karanta famanna Allahu alaina wa waqana azabas samu famanna Allahu alaina wa waqana azabas samu Allah yayi baiwa a gare mu ya tsirtar da mu daga azabar hayakin wutar jahannama wa tad'u tana addu'a wa tabki tana kuka wa turaddiduha tana maimaita ta fa kuntu hatta maliltu alqiyam na tsaya har sai da na gimsu da tsayuwa na dade wato tana ta yin wannan fa dhahabtu ila suq li hajati sai na tafi kasuwa dan biyan bukatata thumma raja'tu sannan na dawo fa idha hiya qa'imatun kama hiya sai gashi tana tsaye kamar yanda take tusalli wa tabki tana sallah tana kuka saboda haka halin salihai ne da annaba halin annabawa ne da salihai a irin wannan na'am makaranta babin karshe to babin daidaita sahu wato sahu inda al'iƙama wajen yin iƙama wa ba da kuma bayan an yi iƙama ɗin wato wannan kunga yanzu za a shiga sallar kenan an yi sahu da duk waɗancan kunga muna ta wato yadda ake limancin da sauransu to yanzu an gama shirin limancin za a zo za a ta da sallah me ya rage sai a yi sahu na'am abul walid eh shine hisham bin abdul yace shu'ba ya zanta mana hadisi yace amr bin murra ya bani labari amr bin murra al-muradi shine wanda shu'ba yake cewa in na ganshi yana sallah sai in tabbatar cewa duk addu'ar da ya Allah ya karba saboda yanda yake yana sallah ka gani tsoron Allah ka ga wato wanda Allah zai yarda da shi yace in na ganshi yana sallah sai in ce kai duk wannan roƙon da zai addu'ar da zai Allah sai ya karba na'am na ji salim ibn abil ja'ad yana cewa na ji nu'man ibn bashir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ku daidaita sahu-sahunku na sallah ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokinku to sabawa tsakanin fuskoki Ba an fassara shi da cewa wannan a zahiri ne a zahirinsa shine wato Allah zai saba fuskar wato ya juya bayan ya koma gaba ƙeya ta dawo gaba wato Allah ya canza muku kama ko kuma Allah ya shafe ku fuskokin ku su zamanto fuskar dabba kamar yadda Allah ya shafe waɗansu suka zamanto alkhanzir suka zamanto burrai wato wannan wa'idi ne narko ne wanda ya nuna wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi da cewa daidaita sahu wajibi ne tunda ba a wa'id a ai narko akan ukuba akan saukar azaba akan abin da yake ba wajibi ba ɗaya ma'anar na wato sabawar fuskoki shine wato ya sanya ku ku zamanto kuna gaba da juna hmm. kamar yadda ake cewa an kartu waje fulan wato na ga fuskarsa ta canza mu wato zai sanya fuskokinku su canja mu juna yadda za ga in kun ga juna fuskar kowa tana haba-haba tana soyayya to idan ba ku daidaita sahu ba to sai Allah sai ya saba tsakanin to shine ma riwayar Abu Dawud ta fassara wannan da cewa aula yukhalifanna Allah baina qulubikum ko kuma Allah zai sassaba tsakanin zukatanku to shi yasa ake cewa ɗaya daga cikin sabubban samun wato haduwar daidaituwar zuci da haɗin kai shine daidaita sahu a cikin sallah domin yayin da mutum bai daidaita sahu a cikin sallah ba wato kowa kamar ya ware kansa ne to tunda mutum ya ware kansa a cikin sallah to sai Allah ya sa a cikin rayuwa masu zaman to kowa kansa a rabe a warware to wannan yana daga cikin wato hikimomi da Allah da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya sanya mana a cikin sallah na'am na'am abu ma'amar abdullahi ibn amr al-minqari wa abdul warith shi kuma ibn sa'id daga abdul aziz ibn suhayb daga anas cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita sahu domin ni fa ina ganin ku ta bayan bayana wannan ala zahir ne cewa annab sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayansa yana gani ta bayansa wanda wanda tana daga cikin kususuya da mu'jiza ta sa sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna kulawarsa daidaita sahu kuma shi yasa sauran hulafa da suka zo bayansa wanda su ba su da wannan mu'ujizar ba su da wannan karamar sai suke wakilta wanda zai tabbatar an daidaita sahu sai eh, sayyidina Umar yana da wanda zai je ya zo ya ce masa to ya amiral mu'minin sahu ya daidaita to sai ya wuce ya kabbara haka ma sayyidina Usman sai an yi haka to daidaita sahu din abinda ake nufi da al-istiwa al-i'tidal wato kamar yanda idan za a yi kibiya kasan kibiya ba a so ta lankwashe ko karan to kafin a sanya wato kafin a sanya na kibiyar sai tukuna mai yin kibiyar ya mai da shi ya daidaita shi ya miƙar da shi to wannan shine ake ce shine ana take cewa kanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana kama yusawwi sahiba sahami sahmahu yana daidaita sahunmu kamar yanda mai yin kibiya yake miƙar da ita wato yana shafa kafaɗu ya tabbatar wani bai fito waje ba wani kuma bai yi baya ba shi ya daidaita sahu saboda itimaminsa da wannan kuma wannan yana daga cikin mizar wannan al'umma mizar wannan al'umma cewa an sanya sahunta kamar sahun mala'iku shi yasa abdullahi bin umar shi idan zai yi limancin sallah in ya tsaya sai ya ce sawu a sai ya ce sawu sufufakum sai ya ce aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku wa kuma ku daidaita bayan ya faɗi wannan sannan sai ce iqtadu bi hadil mala'ika ku koyi da abinda Allah ya faɗa cewa mala'iku suna yi shine yuridu bikum hadiyal yace sai yace yuridu bikum hadiyal mala'ika Allah yana son ku koyi da mala'iku sai ya karanta wa inna lanahnu safun in ya karanta ayar to sai ya ce wani yiwo gaba wani ja baya to sannan sai ya kabbara hmm. wanda ya nuna cewar ba lallai ne sai an faɗi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa an aka faɗi yadda yake faɗa shine yafi tunda yana cewa sau a wani a wata riwayar kuma sau sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum wa atajilu suddul khalal la tad'u furujatin lishaitan duk an ruwaito lafuzza daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna wannan tanawu'in abinda dai ake ayi tazkiri ayi wa'azi ga mutane kan su daidaita sahu saboda muhimmancinsa sa yayin da kafin a tada sallah to daga cikin fa'idar daidaita sahu din shine wanda yazo a cikin wannan hadisi a hadisi na cewar wato Allah yana zai hada yana hada zukata wato cewa in ba a daidaita sahu ba Allah zai saba tsakanin zukata za a samu sabani da rashin daidaituwa tsakanin musulmi da rashin haɗin kai to na biyu kuma shine in aka daidaita sahu za a zamanto tamkar mala'iku za a yi koyi da mala'iku za a yi koyi da mala'iku to wanda kuma tun zai koyi da mala'iku kaga ya samu soyayya su su kuwa ka nemi soyayya irin soyayyar mala'ika wanda koyaushe zai rinka tunawa yana maka tawassul yana cewa Allah ba wannan naka ne fa Shi ne mai cewa Allah kai mun kuma gashi mun ce amin hmm? to shi yasa aka kwadaitar da mu da ambata mana cewa saumu kamar na mala'iku ko babu wata al'umma da take da wannan sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على wa رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد to ga tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto inda ya ce Allah ya ƙara wa malin imani idan sallar wanda ya yi a gida an ce ta yi ina hadisin annabu sallallahu alaihi wasallam la salata li masjid illa fil masjid a babu cin karo dama muna maganar inganci ne shi wannan hadisin da ya ce la salata li jaril masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci um, dole tawilinsa a dole aka yi aka ɗauki fassararsa da cewa la salata ɗin nan ai kamila babu sallah mai cikakken lada ga makwabcin masallaci sai a masallaci domin za Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta sallar wanda ya salla a gida yace salatu ahadikum fil masjid tafdulu ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi bi 25 daraja sallar ɗayanku a cikin masallaci a cikin jam'i ta fi sallarsa a gidansa ko kuma a kasuwarsa a kantinsa na kasuwa da daraja 25 wannan bayan nuna tana da daraja ba sallar da ya a gida ɗin? tana da daraja sai dai sallar masallaci ta fi ta daraja sau 25 to don haka ku dole a fassara wannan hadisin da cewa la salata li jaril masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci babu sallah wato mai cikakken lada amma tunda an tabbatar da cewar sallarsa da yayi a gida eh? ha amma aka dauka eh, ha ai yana da riwayoyi daban yana da riwayoyi hadisin sayyidina ali al-sahih magana sayyidina ali ce eh sahihin magana magana sayyidina ali ce al-mawquf huwa sahih eh saboda haka wannan wannan bai cikaro da haka ba kuma kamar inda na ambata muku wannan yana daga cikin furo'in malikiya wanda suna magana ne akan inganci ba suna magana ne akan cewa haka ake so a rinka sallah ba amma idan ya kama mutum yayi sallah daga gida to a wajen su in dai zai iya yiwuwa ai koyi da liman ta ɗayan waɗannan hanyoyi guda hudu da suka ambata to sallarsa ta inganta na'am to sai kuma wannan yace malam me yasa imam malik baya karbar hadisi daga wajen wanda ba dan garin su ba jazakallahu bi khair eh saboda bai san su ba amma yan garin su ya san su saboda malik yana daga cikin wanda suke tattace mutane imam malik yace na hadu da mutane sama da 40 a masallacin nan a garin nan na madina kowane ɗaya daga cikinsu ina fatan idan ya ɗaga hannu ya sallar roƙon ruwa Allah zai amsa addu'arsa a samu ruwan sama amma ban karɓi hadisin ɗaya daga cikinsu ba ko ɗaya ban yi ruwaya daga wajensa ba aka ce me yasa malik ya ce ba su san al'amarin ba ba san sha'anin hadisi ba ba san ilimin hadis ba malik ya zo ya wuce ya ga wani malami ana tsaye da alluna sai rubutun hadisi ake yana riwayar hadisi malik da ya zo kawai sai ya wuce ya tafi aka ce abba abdullah ba za ka tsaya kai ba ka ji hadisin sa ba ce ba haka ake neman ilimi ba ba kuma haka ake bayar da shi ba saboda ka'ida ce wanda ya sanya masanta kuma abin da yake bukata na ilimin duk yana nan wajen malaman madina sahih sahabbai sun yatsu a bayan ƙasa waɗansu sun je musamman iraq suna da yawa kuma sahabban waɗanda suka almajiran abdullahi bin mas'ud da almajiran sayyidina ali da almajiran abu musa al-ash'ari wanda duk a kufa suke to amma ya wadatu da hadisan da suke madina bisa hadisan da suke sauran wurare kuma shi kansa ya san da wannan shi yasa da aka ce littafinsa za a mai da shi ya zamanto kowa da kowa ya bi shi sai ce a'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaɗu a bayan kasa ka kyala kowa da abin da ya je garin shi bai ce nasa shine na waɗansu kuma ba shi bane nasa shi ya sani wanda bai sani ba kuwa ba zai dora ma kansa ba wannan shine hankali saboda haka abubuwan da malik ya ai ba abu ne wanda ya na son zuciya ba kuma sannan shi malik fa shine ake cewa lokaci ya kusa da mutane za su dinka dukan cikin raƙuma suna dukan hantar raƙuma domin su tafiya a bayan ƙasa suna neman malamin da za su nemi ilimi a wajensa ba za su samu malami ba kamar malamin madina to aka yi ittifaki malamai suka ce malik ake nufi da wannan hadisin don shi malamin madina da aka zo daga ake zuwa daga ko'ina na duniya domin a nemi ilimi wajensa so haka wanda shi sai dai a zo masa kuma garin madina dama nan annab sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbai madina ta fi kowa yawan sahabbai saboda haka almajiransu sun fi kowa yawa a cikin tabi'ai yanzu kaga ilimin madina a cikin aqran din kananan sahabbai kaga ya tattaru ne a wajen az-zuhri da yahya ibn sa'id al-ansari da bukair ibn abdullah ibn al-ashaj da kuma abu zinad abdullahi ibn zakwan mutum har guda hudu amma mutanen iraq kuwa hadisansu da suka je suna kewayowa wanda suka shahara wanda duk isnadin yake ne a kansu a cikin sa'o'in zuhuri biyu ne al'amash da alhakam ibn utaiba saboda haka madina wato ba karamar gari ba ce shi ya sa imam malik ya wadatar da su amma duk da haka ya ruwaito daga abdulkarim ibn abil masariq wanda aka ce ya kai ruwaya daga wajensa bayan kuma ba amintacce ba ne ya ce garrani bi husni salati kyan sallarsa ce ta rude ni wato ya iya akwai sallah kyakkyawa sai ce to wannan ya san addini sai ya ruwaya daga gare shi shi ku ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani dama ƙarininsa ne wajen neman ilimi tunda shi ma almajirin nafi'u ne to kuma saboda yanda yake da yake san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jin girman annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana tare da shi to shi yasa ya karɓi hadisi daga wajensa wallahu ta'ala a'ala eh a al'amal inda na wannan kuma ai akan ijma'in akan abinda malamai suka haɗu ne a Madina na'am baka zuwa motsa shi sa baka san al'amal inda na ba sannan ya ce assalamu alaikum Allah ya nam Allah ya ƙara to addu'a ce dai Allah ya ƙara maka lafiya da imani amin summa amin malam tambaya ta ita ce inda mutum inda muke ba masallaci kuma idan muna sallah idan muna sallah mata da maza arna suna zuwa su wuce kuma na ji wani hadisi da aka ce idan mace mai haila ta tsallaka wa mutum sallah ba shi da sallah malam mu ya hukuncin sallar mu malam ka huta lafiya to ai kisa aka ce a sa sutura in za ku yi sallah sai ku sa sutura wani abu da zai kare ku annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah ana kafa wani gajeren mashi a gabansa sannan duk abin da zai wuce ba zai cuce shi ba saboda haka ba a sallah haka babu sutura musamman idan a fili ne kuma abin da ake nufi da cewa mace tana ba wai sai mace mai haila ba umuman mace da kare da kuma jaki to abin da ake nufi da qat'us sala rage ladan sallar ba wai kan cewa tana bata sallar ba a bisa wannan hadisin zai zo mana insha ko da yake ma ya ma gabata gare mu a cikin abuwabul qibla na'am saboda aka babu komai sallar ba ta ɓaci ba sai dai in ba ku sa sutura ba kun bar sunna kuma sallar ku za ta zamanto tawayayya to sannan wannan ce malam ina da tambayoyi kamar haka mutum ne yake karanta izawaka a tilwafiya kafa tara a cikin sallar dare yana tawassuli da ita don neman alkhairai na duniya da lahira shin hakan ya halasta babu laifi mutum ya maimaita aya ko ya maimaita ah, sura a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da aya ɗaya yana ta maimaita ta in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur fa innaka antal al hakim ga mun gana Aisha tana ta maimaita tamanna Allahu alaina wa waqana azabas samum saboda haka babu laifi haka sura ma za ka iya maimaita ta din saboda amma dai kayyadewa da wani adadi wanda aka baka cewa wani lakani ne to wannan kuma shine zai saka a cikin wata nau'i ne na bid'a wannan mm, amma ka yi ka maimaita da daidai gwargwado kana tawassuli da wannan shine sannan mutane da yawa suna dogaro suna cewa wai idza waqa'atil waqi'a ita ce take kawo arziki suna kafa hujja da hadisin ibn mas'ud kuma hadisi ne da'ifun jiddan la taqumu bihi al-hujja hujja ba za ta tsaya da wannan hadisin ba amma babu shi alqur'ani ana tawassuli da ko ina a cikin sa akwai ayoyi na na arziki wanda Allah ya ambace su a cikin alqur'ani eh, da yawa wanda mutum arziki yake nema sai ka karanta su kamar qul illahumma malikal mulk da kuma abin nan kullama da hala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab gashi ta wannan ta cikin suratu tauba ta cikin suratu walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi radibun قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولوا فسيقولون الله قاشي إن فابتغوا عند الله الرزق وأبدوه واشكروا له to ga sunan dai ayoyi to mutum zai iya tawassuli da irin wannan akan su din tunda kaga ba wani abubuwa da aka kawo maka bane illa aka ce wani lakani ko an yi abu ne wanda yake a bisa abin da Allah ya faɗa ka bi ma'anonin alkur'ani kai tawassuli da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa maka tunda shine mu nemi shine yace mu nemi tsani zuwa gare shi wanda ya tashi ba niyyar azumin lafila sai kuma ya so ya ci gaba da azumi sakamakon ya kai har sallan la'asar bai karya ba shi zai iya ci gaba da azuminsa bayan la'asar a ba zai ya ba lokaci ya ƙure saukin da aka yi kafin zawal idan ka tashi baka ci komai ba idan dai lokaci idan dai da safe ne bai kai zawal ba to a wajen al'imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal za ka iya ci gaba da azumi saboda hadisin aisha a cikin sahih muslim riwayar talhata bin yahya wanda a kansa ake ta rigima akan ingancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayewar gari sai ya tambaye su kuna da wani abu da za a ci idan akwai su kawo masa in babu kuwa sai ce inni idan sa'in to ni ina azumi ka ga yayin cin wani abu ya tambaye su kuna da wani abu da suka ce babu sai ce to ni ina azumi to kaga ya nuna cewar tunda bai ci komai ba daga lokacin ya tsora azumi to shine suka kayyade da kan cewa mutum zai iya yi amma da sharar in bai kai zawal ba tunda a halin da yake fada kamar yadda riwayar ta zo kana yusbih yana wayewar gari wato ma'ana da safe kenan safiya kuma kafin zawal kenan eh sha biyu ya da ai zawal yanzu sha biyu da talatin da shida ne zawal eh sai ka duba kalanda lokacin kiran sallah a zahar kafin nan amma daga zarar zawal ya yi yamma ta yi zawal na yi yamma ta yi to in yamma ta yi shi kenan ka riga ka gama ranar gara ma ka je ka ci abincin da ka ce za ka yi azumi amin to sai addu'o'i yan uwa da suke neman addu'o'i akwai masu tafiya waɗanda suke neman addu'a Allah ya tsare su Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya a ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai wasu yan uwa su biyu ba su da lafiya ba san abin da yake damun su ba Allah ya ba su lafiya akwai wanda yake wani ciniki Allah ya tabbatar masa da alkhairinsa akwai wata baiwar Allah wanda take yi mana turaren wuta a wannan masallaci a mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mata Allah ya sanya aljanna makomarta Allah ya haska sabarinta kamar yadda take sanya ƙanshi a cikin wannan masallaci Allah ita ma ya bata a cikin kabarinta iska mai laushi da kanshin aljanna Allah ya sanya kabarinta ya zamanto dausayi daga dausayen aljanna ita kuma mahaifiyarta ta Allah ya bata hakurin wannan rashi akwai wani dan uwa da Allah ya azurta shi da haihuwa amma yaron ba lafiya an rasa abin da yake damunsa likitoci har a Canada sun rasa abin da yake damunsa ah, muna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba shi lafiya Allah ya raya shi cikin musulunci Allah ya inganta masa lafiya akwai wannan dan uwa da ya ce yana suna godiya da addu'ar da ake musu a wannan majalisi a rana irin ta yau dangane da satar yarinya da aka zo har gida aka tafi da ita to Allah ya bayyana ta a sabon gari a wani gida inda suka ɓoye ta kuma an kama su hadda 'yan mata uku makotansu da fatan mutane 'yan uwa za su kiyaye da yaransu allah ya kiyaye mu allah ya mana zuriyarmu kuma da ma a kula da yara akula da yara muna gani kafirai sun fi kula da wannan amana ta yara yaran nan amana ne a hannun a kasashen kafirai a kasashen turai da kasashen kafirai idan yaro wanda yake karami wanda yake ɗan shekara bakwai ko ƙasa aka ganshi shi shi kaɗai aka ganshi shi shi a kan hanya ah, to za su rubuta ma wannan uban gargaɗi idan ya sake yin wannan za su kwace ɗan kwace ɗan za su je su kai shi wani don ya nuna kan cewa ba zai iya riƙe wannan amanar ba daula gwamnati za ta shiga ta kwace ɗan amma munan sai ka ga yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara biyu ɗan shekara uku an bashi yana gararan ba a kan titi saboda haka da Allah jama'a a kula a kula a rinka sa ido saboda miyagu sun yawa a cikin wannan al'ummar tamu Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin waɗannan miyagu Allah ya ije mana dukkan fitina da shirri. Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya saukar da aminci a wannan kasa tamu Allah ka yi jagoranci kyakkyawa Allah ka yi jagoranci ga shugabanninmu Allah ka ba su ka yassare musu sauke amanar da suke kansu musamman amanar samar da zaman lafiya a wannan kasa tamu Allah ka buɗa mana kofofin falalarka Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana talauci da damuwa Allah ka shiri Allah ka shiri zuriyarmu Allah ka shiri iyalanmu Allah ka yi riko da hannunmu Allah ka yi riko da hannunmu baki daya اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا اللهم أصلح أهالنا وأولادنا اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في ديننا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في أولادنا اللهم عافنا في أموالنا اللهم لا تشمد, لا تشمد من الأعداء ولا الحاسدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام رافدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين